Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah muna so a yi mana bayani kan waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba kuma suka ɗauki marayu. Shin marayun za su iya cin gadon su? Masu tambaya Ayuba Isa da Malami Kurra daga garin Sarkin Noma jihar Yoban Najeriya. To idan masu tambayar su Malam Ayuba da Malami kai da sauran ma masu sha'awar ji na tare da mu? Ga ansar da muka samo muku daga shugaban Majalisar Malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ma ya faɗaɗa ansar tare da yin shimfiɗa bari dai mu barku da shek to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim da farko uh, gado abin da ake nufi da gado a musulunci shine dukiyar da mamaci ya mutu ya bari kuma ya bar waɗanda za su maye masa a bayan wannan dukiyar da ya bari alal misali a uba ya mutu ya bar 'ya'yansa kuma ya bar dukiya to dukiyar da ya bari ko tsabar kuɗi ko tufafi ko a kadara kamar misali gona ko gidaje ko filaye ko dabbobi da dai makamantansu to wannan shi ake kira ainihin wato dukiyar gado sannan kuma su magada su ne waɗanda ya haifa a cikinsa misali kamar 'ya'yansa kamar matansa sannan kuma akwai dangantaka waɗanda su masu sukan ci gado a yayin da babu 'ya'ya ɗin ko mata 'ya'yan kuma sun hada da matan da mazan duka don haka wannan shi al'amari na gado al'amari ne wanda yake mai wuyan sha'ani kwarai da gaske domin allah da kansa ne maɗaukakin sarki ya raba gado ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kowanne daga cikin magada ga rabansa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ya raba gado ba allah ne ya raba gado da kansa annabi an masa bayani ne kawai sai dai a ce mai kaza ko mai rabo kaza ko kaso kaza a cikin gadon nan ya ɗauki abin da allah ya kasa ya bashi sannan kuma wato duk abin da ya shafi a dukiya ta gado to akwai ka'idoji a kai alal misali akwai abin da ke sanya a yi gado na farko shine a muka yi bayani akan haihuwa ko aure ko kuma abin da ya shafi a abubuwa masu kama da wannan sannan abubuwan da ke hana kuma a yi gado su ma suna nan na farko addini yana daga ciki in addinin wanda za a gada da wanda zai gado ya saba to babu gado a tsakaninsu sannan kuma idan mutum ya kashe wanda zai gaje shi don ya mutu ko ya kashe shi ne don ya gaji dukiyarsa to shi ma wato ko da ya mutu din kuma shi magajin ne na hakika to ba za a bashi wannan dukiyar ba don ba zai gaje shi ba saboda shi ya kashe shi don ya gado sannan kuma abin da ya shafi gadon ba wai an yi shi ne kara zube kuma aka ba ma kowa kaso irin na dan uwansa ba alal misali a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ya gaya mana cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadzul unthayaini wa in kunna fa in kunna nisa'an fawqa nasaini falahunna thulutha ma tarak alal misali Allah yana muku wasici dangane da abun da yake ainihin cikin 'ya'yanku ko kuma waɗanda za su gaje ku sai aka kasa lidhakari mithlu hadzul unthayaini ga ainihin wato ɗa namiji yana da kaso na mata guda biyu misali idan mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa uh, mata guda biyu bar ɗa namiji guda ɗaya to za a kasa dukiyar kashi uku ne shi ɗa namiji sai ya ɗauki biyu bisa uku ita kuma mace ko kuma su mata su ɗauki ainihin abin nan ɗaya bisa uku na dukiyar da mahaifinsu ya bari wannan misali kenan sannan kuma akwai inda wato idan mutum ya kamata a ce ya mallaki rabin dukiya ne to idan wani dalili ya taso kuma sai a canza shi daga matsayinsa na mai cin rabin dukiyar gado ya koma ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa shida kamar inda Allah yake bayani cewa wala kum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun wato ma'ana kuna da rabin dukiyar wato da matayenku na aure suka bari idan mutum ya auri matarsa sai ya zamana bata haihu ba da shi kuma ba bazaura ya aure ta tana da 'ya'ya a wasu gidajen ba ko a wani gidan ba to idan ta mutu to babu shakka duk dukiyar da ta mallaka za a raba kashi biyu ne a bawa mijinta rabi amma kuma idan ya kasance wato ainihin wato su matan suna da 'ya'ya tare da su mazajen nasu ko kuma suna da 'ya'ya a wasu gidaje watakila zaurawa suka aure su maimakon a ba su rabin dukiyar da matayensu suka mutu suka bari to nan kuma sai a ɗauke su daga rabi a mai da su ɗaya bisa hudu na ainihin wannan dukiyar to haka nan su ma mata dangane da abin da ya shafi gadon mazajensu a maimakon su gaji misali ɗaya bisa hudu to in dalili ya faru suna iya komawa ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa takwas na abin da shi wato mijinsu wanda za su gada ya bari na dukiyarsa sannan kuma al'amarin gado ɗin nan har yanzu al'amari ne wanda yake babu katsalandan a ciki shari'a ta riga ta kasafta shi kamar da muka yi bayani a baya annabi sallama da kansa allah ya raba gado ne ya sanar da shi ga rabon kowa daga cikin magada to don haka babu wanda zai ce a yau akwai wani kuskure ko kuma wani ci gaba na zamani da aka samu ta yadda za a ciru daga yadda Allah ya raba gadon da kansa a dawo a ce yau an samu canji ko kuma an samu wani musanye dangane da al'amarin gado sannan kuma wato al'amarin da na fara bayani a kai cewa abu ne wanda yake mai rikitarwa inda za ka iske cewa yawancin maluma tana yiwuwa ka iske malami ya tumbatsa wajen karatu na, ainihin tafsiri ko na sanin hadisi amma in aka zo ga batun gado to nan ne fa yawanci malamai ba kowa ke iya rabawa ba sai wanda Allah ya mishi baiwa da sanin ilimi na fara'id ma'ana ilimin rabon gado domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a cikin hadisinsa ingantacce hadisi sharifi cewa wato mu ainihin nemi sanin ilimin rabon gado domin kuma mu sanar bayan mun sani din wato ma'ana mu nemi ilimin kuma mu sanar da wannan ilimi din domin shi al'amarin ilimin gado yana daga cikin ilmummuka wanda za a fara ɗauke su a ban ƙasa za ka iske har ma mutum biyu babansu ko kuma wanda za su gaje shi ya mutu ya bar su amma a kasara samun wanda zai raba musu gado to kaga wannan ilimi ne wanda aka ɗauke shi haka na annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana umarni cewa daga cikin wato ilmummuka wanda za mu rinka wato gasa ko kuma mu rinka ainihin wasa kwakwalwa da su to mu yi wasa kwakwalwa mu yi washin kwakwalwa da kuma gwajin kwanji na ilimi da ainihin ilimi na rabon gado saboda ilimi ne wanda za a ɗauke shi da wurwuri a bayan ƙasa wadda kuma yawanci abin da yake faruwa kenan a yanzu za ka je wasu guraren ka iske cewa ainihin uba ya mutu ko miji ya mutu ya bar ah, 'ya'yansa mata sai a ce to ai mata ba sa gadon gona ba sa gadon riga ba sa ma gadon eh, wasu abubuwa sai dai a ba su 'yan dabbobi da 'yan wasu abubuwa da makamantansu sannan kuma babu abin da ke cutar da bawa nan take ba sai an tafi lahira ba kamar cin dukiyar marayu duk a karkashin gado domin allah maɗaukin sarki kafin ma yi bayani akan wato ainihin yadda aka raba gadon cewa yi innal ladina ya'kuluna amwalal ma zulman innama na fi himnara wasa wa sayaslawna sa'ira kafin ya kawo yusikumullahu fi kum din wato ma'ana lallai waɗanda ke cin dukiyar marayu da zalunci to su sani ba fa komai suke ce a cikin cikkunansu ba face wuta yadda ka san mutum zai ɗebi garwashin wuta ya sa garwashin na ƙona shi yana haɗiya yana ƙona kayan cikinsa to haka duk wanda ke cin dukiyar maraya wadda yawanci zaka iske a gurare daban-daban wai ba a son a raba gado saboda a ganin su wai aka raba gadon kamar an raba zumunci kuma alhali ana cutar da na ƙasa inda zaka iske wato uba zai mutu ya bar ainihin wato 'ya'yansa a cikin 'ya'yan akwai maza da mata sannan kuma a cikin mazan tana yiwuwa akwai babba shi ma yana da nasa iyalan wato ma'ana jikokin babansa kenan wanda ya mutu ya bar su to ya bar gona misali ko ya bar gida ko ya bar wata kadara mai yaduwa to sai ka ga wani jikokin babansa sa'an 'ya'yansa ne har a tashi a rasa gane wanne ne dukiyar wansu su kanana kenan sannan kuma wanne ne dukiyar babansu don me don baban ko kuma ainihin yayan ko kuma abin nan mafiya girma daga cikin waɗanda uba ya mutu ya bari a cikin magada sun mamaye dukiyar har su ma sun hayayyafa 'ya'yansu ma suna ganin cewa ai dukiyar tasu ce ba ta wanda suka gada daga wajen kakansu bane kenan kaga sauran kanne na ƙasa sai dai ido kawai za su zuba to don haka wannan yana cutar da ainihin mai yin haka domin duk wanda kaga ya juri cin dukiyar maraya ko kuma cin dukiyar gado wadda ba haƙƙinsa ba to za ka iske rayuwarsa ba za ta yi kyau ba a nan duniya matukar bai ba masu haƙoƙin nan haƙoƙinsu ba kuma gado shi ke haɗa zumunta wato ma'ana a raba gado kowa ya san adadin nasa misali idan gona ne uba ya mutu ya bari to idan aka ba wa dukkan magada kai ga iyakacin naka ke ga iyakacin naki nan to ko da za su dunkule shi su ba ma wani ne ya rinka noma musu ko ya rinka kula musu da shi in ma kyauta suka bashi sun dai san haƙƙinsu akan a ce ba za a raba ba mutum ɗaya kawai ya mallake ya yi ta ainihin yin abin da yake iya ga dama a kai wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan dangane da tambayar masu tambaya wato kamar su abin nan malam ayuba isa tare da malam kura daga garin sarkin noma to abin da ya shafi mutum ya ɗauki maraya ko ya ɗauki wani abun da a turawa suke cewa ya yi adoptin ɗin wani yaro ko daga gidan marayu ko daga gidan rainon 'ya'ya waɗanda aka tsinta shi watakila bai haihu ba to idan ya ɗau wannan yaron ko da ma ya san iyayensa shi kuma Allah bai bashi haihuwa ba amma Allah ya bashi dukiya da shi da matarsa ne ko shi kaɗai ne wasu ma za su zaci cewa wannan ɗan da ke raye a gidansa tamkar shi ya haife shi to yaron nan ya girma shi ma watakila yana zaton cewa bai da uba sai wannan to idan shi wannan wato wadda ya ɗauki ɗa na raino wadda ba ɗan da ya haifa ba idan ya mutu ya koma ga Allah to na farko dai tukunna ba zai yi wasiya kafin ya mutu din cewa in na mutu duk dukiyata ga magajina ba a'a yayin da yake raye yana iya ɗaukan dukiya yana iya ɗaukan kyauta mai yawa a dukiyar ya kyautar masa da shi ya bashi ya sadaukar masa wannan ba laifi ba ne amma idan ya mutu to dukiya ba tasa ba To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan gado musamman ma dangane da abin da ya shafi marayun da aka ɗauka a matsayin 'ya'ya a musulunci. Yanzu a madadin wanda ke an samu na tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da mu kuma abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da injiniyanmu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.